بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a safiyar asabar tara ga watan jimadal ula a wannan shekara ta 1933 daidai kuma da 31 ga watan maris shekara ta 2012 miladiya muna cikin kitabul musaqa muna babu ma ja'a fil musaqa na mu tashi maganar imam malik ibn anas inda yake cewa qala rahimahullahu azza wa jalla qala malik وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الماء على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده إنما هو أجير ببعض الثمر فإن ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أن يقل ذلك أم يكفر من أبقنا أكا المساقات بيد تكي take da ما yadda ake كراتو ta muka ترشي karatunmu ما كنت karshen shine ta abin da ya shafi idaniyar ruwa mutane biyu suke da gona da ake noman rani da ita amma rijiya ɗaya ce take shayar da ruwa a da rijiya ɗaya suke amfani sai zama na rijiya tana buƙatar yasa ɗaya ce ya kamata a yashe ɗaya ce ba shi da kuɗin yasa mala ya ce to hukunci a nan shine wanda iya shi na shi zai ci gaba da amfani da ruwa har sai lokacin da wanda abokin aikinsa ya kawo rabin kudin sa ne shi ma sai ci gaba da amfani da ruwan wannan ne hukunci amma ya daga ne kafa kuma wannan wani abu ne to a yanzu malam yake cewa wa idza kanatin nafaqatu kulluha idan dukkanin abin da ya shafi noman rani baki daya ya kasance wal ma'unatu da wahalhalansa gaba ɗaya ya kasance ala rabbil ha'ib ga wanda ke da gona kenan wanda yake da gona shi yake da gona no nan? Ɗaya shi ke da iri shi ke da taki shi ke da kayan aiki gaba daya kaga wahala gaba ɗaya shi ke da shi walam yakun ala dakhil fil mali shay'un shi wanda ke aiki a gonar ba shi da wani abu da ya sa illa annahu ya amala biyadi sai dai shi ko yana aiki ne da hannu ko dai ya yi turu, ko ya yi kofi ko ya yi ganaka ko je yayi da shi ko je yayi kaza ko je yayi kaza huwa ajirun bi ba'd sama kawai dai shi dan kodogo ne in kaka ta yi za a sallame shi da wani bangare na amfanin gona haka aka shirya kuna jina to me hukuncin haka ina fata mun gane surar abin cewa mai gona shi ke da gona shi ke da iri shi ke da komai sai ya ɗauki wani mutum guda ya dinga yi mai kofi yana yin ciro yana gyara yana gyara ta yana gyara ta in kaka ta yi shi ma za a san mai wani abu a amfanin gona ku lura abin da na ce za a san mai wani abu sai mali ya ce inna ma fa inna zalika la yusul wani bai halatta ba saboda me yawwa li'annahu la yadri kayfa dan yanzu bai san nawa ne ko kodagon shi ba idan lam yusammi lahu shay'an ya'rifu idan ba ambata mai wani abu da ya sani ba wa ya amalu alaihi da zai aiki a kan shi ba cewa ce in kaka ta yi za a bashi wani abu a ce ya yi aiki in kaka ta yi za a bai bushi da mana ba yanzu ya kai aiki ne akan bushi da ba in gona kuma zama bugu bakwai ba a bashi la a ay yatillu zalika am yakfur yanzu bai sani ba abin da aka ce za a bashi in kaka ta yi ba aka ba shi ba yanzu la yadri bai sani ba a ay yatillu zalika shi wannan abin zai zama kaɗan wannan abin da za a bashi am yakfur ko kuma zai zama da yawa kaga an samu aljihala kenan kuma idan aka ga idan al'ijara ce ko dago to ba bukatar aljihala duk wani wanda zai ba zai ma aiki to ya sa nan ba shine abin da ake bukata isa malik ya ce wannan zubin da aka bai halatta ba cewar ka ɗauki mutum ya dinga aiki komai dai sai kake ba da taki sai kake kaza sai kake kaza sai kake kaza in ka ka kai za ka sallame shi wannan bai halatta ba sai in ka faɗi za ka sallame shi din in ka ka kai za ka ba shi buhun masara ko buhun masara biyu ko uku ko hudu ko biyar in ka ce za ka ba shi buhun masara biyar aka samu buhun masara bakwai sai ka ɗauki biyu shi ka ba shi biyar kenan kamar sojin haiku ah. sai dai ke ce da shi zai biyu zai sojin haya duk abin da ya samu za ku raba kaza ba ma shi ɗan gaba ne eh za ku raba kaza ko yana da ɗaya bisa goma ko kana da tara bisa goma ko yana da ɗaya bisa kaza ko yana da ɗaya bisa kaza ko yana da ɗaya bisa kaza shi ne zai fice baya sosai da sosai ina ka zama fahimci wannan da kyau ya kamata ya lada rashin yin lada shi ke kawo turanci a can an sauka ya ce arba'in ya ce hamsin ka ce arba'in ya ce hamsin ka ce arba'in ya ce mutala uku قال مالك رحمه الله عز وجل وكل مقارب أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه وذلك أنه يسير له أجيرا بذلك <clears throat> يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها أقارضك وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقاربك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يكفي وكل مقارب duk wanda yake yana cinikin haɗin gwiwa ai muƙarib abin da ya shafi kasuwanci musaƙin abin da ya shafi noman rani mazari abin da ya shafi noman damuna sai ga bambanci su kaɗan ne ai tunda wannan ne ke da jari wannan ke da wahala wa kullu muqaribin duk abin da ya shafi wanda yake ciniki haɗin gwiwa aw musaqin wanda yake noma rani fala yanbaghi lahu an yastasmiya min al-mali to bai kamata ya toganta wani abu na dukiya ba wala min an-nakhli hakan nan bai kamata ya togance wani abu na itatuwan dabino ba an bai halatta ya cire wani abu ba ko ya yake duna ban da abokinsa misali ya kawo misalin mukari, kun lura mun yi wannan magana a lokacin da muke kira bai halatta ya ce ga ga ga kuɗi naira dubu ɗari biyu za ka za mana idan abin da aka samu riba sai mu raba kansa da sannan kuma ga wata dubu hamsin ina son ka so min kaza ka so min kaza ka so min kaza ko kuma ga wata dubu hamsin ina so ka jujjuya min da ita ni kadai a ga wannan biyu ba ɗaya kenan hakan nan kuma na abin da ya shafi dabino ne gonar dabino ne ci ga gonakin dabino ka yi musa ka gyara su in damuna ta yi in damunar in kakar dabino ta yi za mu raba sannan kuma ga wasu itacen dabino waɗannan ba su da yawa goma sha biyar ne kawai ka gyara musu wannan wannan baka cikin lissafi ah, ga ga su bai yawa isa ma da yace bai kamata ba ga wanda ake mafarin sahi ko musafin ya cire wani abu na dabino ko na kuɗi banda abokin hulɗarsa wa zalik abin da ya sa maka wannan maganar annahu yasiru lahu ajran bi zalik ai zai zama mishi dan kodogo ne akan wannan in dubu hamsin ya bashi zai zama mai dan kodogo a dubu hamsin in itatuwan dabino goma sha biyar ya bashi ya ce dinga gyarawa zai zama mai ɗan korago a wannan itatuwa goma sha biyar ɗin yaqul misali yace